Takari in the box. Kujuyo kuganta. Ayi di wallahi kina sani dariya tautaya kike zatar ni zan miki kishiya soyayyar ki ta shige ni ta sauke zuciya ka ni da dogarai dole mu kare gimbiyar hausa zan zo gidan gobe banda gobe zan zo mamarki banda gobe zan zo banda gobe zan zo kowa ita ke sani dariya ko nawa ne zambiya saboda ta iya tuwo da niya baby me and you be like bread and butter baby follow me go make we dey together ni wallahi kina sani dariya tautaya kike zatar ni zan miki kishiya soyayyar ki ta shige ni ta soke zuciya ka ni tabe da dogare ke zatan ni zan miki kishiya soyayyar ki ta shige ni ta soke zuciya ka ni tabe da dogarai dole mu kare gimbiyar hausa zan zo gidanku shige ni ta soke zuciya ya ni tabe da dogare dole mu kare gimbiyar hausa Beats Made X.